Bye. ga kuku kai ne kuku ya annabi kowa ya gundul kowa bai kyale kowa da kalarsa ta wawa wata hanya ce ne kuwa zan iya bi don in samu miji na gari wanda ba shi da matsala kowane namiji yana da matsala sai dai ta wani ta fi ta wani ko dai sabon budurwa ka ce take kira baka suna gari kowace mace tana son ta yi magana da kai musamman ma yadda kake juya duniya a hannunka da rike hakura da ya fi mun daɗi cewa za ki kenan ki dabarun yadda ki ki kwace mijin wata in ba za ki amsa ba ko ma inda kika fito ma ni ban gani a aikace ba ai ba yadda ban yi ba ko a tafan ko ka ce Allah ya kira munafuka a ce dama abin da kake yi a office ɗinka kenan malam ban san ya zan yi ba ya faci kansa a ruwan sabi ba zai taɓa yiwuwa wata ta shigo a cikin gidan nan a matsayin mata aure ba ƙarya ne ke kin isa ki hana a raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga turare nan na samu miki na tsayin jiki ki gama abin da kike ki zo ki turare jikinki da shi farko kanta ne a daukar darasi a yayin da roki amana da kuma gaskiya ta dinka ƴan uwarta rashin ashe ba nan gizo yake sakar ba me Muhammad yake nema a gurin wata me tafi ni da shi kyau asali ko menene kawai ka ce zaka kara hura wuta ne a gidan me da ta ce ki ma eh tun da k'i mana a cikin gidan nan darasin farko wallahi tun da kika yi min haka sai na sa kin yi nadamin abin da kika aikata min a cikin gidan nan babu wanda ya isa ya sa a auro wannan yarinyan a kawo ta cikin gidan nan mu zauna da ita wallahi wallahi irin abubuwan da yake aikatawa da Allah zai dauki ranki wallahi mu kuma ki da mantaki ni fa ba abin da na sani wallahi Allah gafara ta ƙaryar banza ƙaryar wofi darasin farko yanzu kazan amarci fa suke ci a cikin gidana kai ina wallahi idan har furtun sakin rikayya shine furtun ka na karshe a rayuwanka wallahi sai ka yi shi wallahi daga yanzu na je na daga mu kowace kaba a cikin wallahi ko sama da kasa za ta a cikin gidan nan ba zan jure ni da kike mun a cikin gidan nan ai baki da komai a tsakanin sama da kasa shi yasa kike cewa ta adi kai kai kai dan Allah ku kyale min huta mana Ahmad Entertainment suka kiran ka muku wannan kashin mai suna ne sun farko mashirin shirin sama Ma'azu kar nauyin shirin Hajiya Aisha Tijjani labari labari saifullahi sai wani umarni ya san awal wannan daren ya fi kowane dare muhimmanci a rayuwata ita kuma ina so wannan daren ya kasance wata dare mafi muni a rayuwanta wanda ita da kanta za ta ji cewa gunda ta fita ta bar cikin gidan nan da kafanta kafin a fitar da ita darasin farko ko ni lafiya me bar kike ko ina fa lafiya ni da Asiya mana tana nan sai faman ihu take mana a gida wai ba ta da lafiya cikin ta waye waye wa kai a'a to kuma ban da abun nan ai mutumin da ya ce na ciwon ciki sai ki kula da menene ki kawo ciwon ciki akan me zan je in ci ita ta jawo kanta ai akan me ba abin da zan mata oh ka san matsalar ai wannan matsalar ne na wannan kaddararren cikin mutum zai iya cin wani abin ya bashi ciwon ciki ba wai wannan bangaren ba Eh, wuce shudu bari sa kai ta asibiti kamar ya ka sa kai ta asibiti kama fa likitan nan ne ba kai za ka shiga ka je ka duba ta ka ga meye matsalar ta ka bata magani ita likitocin da suke dubo wannan daban suke gynecology doctors su ne suke duba irin wannan matsalar kai kuma fa kai me ka karanta sanctuary doctor ne ne hmm, ina kula da in ka karye ko ka samu targade centuries in Tendubaka. And that's what I'm saying. Money, money, dakta a barka fitowa ai ban san zamu fita ba da na wankin motar bari ɗebo ruwa sai wankin motar kafin nan ba fita zamu yi ba abinda za a yi hasiya ce ba lafiya ɗaukar ta za ka yi kai ta asibiti a ai shi na manta ban gaya maka ba ai motar ba lafiya what ai na ga a gajiye ka dawo ina sa ki da na kiwo la ko wuta bata kama nan ce in gaya maka ma kira ali injiniya duba a to amma tun jiya kuma bakin kai bai gaya mu cewa motar ba lafiya ba sai yanzu kuke gaya mu. to abin da za a yi amma samu adai da sau ka ɗauke ta ku tafi kai jama'a alakan nan dai sai an haɗa kenan sai an kulla alakan nan ba na son alaƙa da yarinyar nan dole dai sai an haɗa mu alakan nan dai kai hasbunallahu wa ni'mal wakil na yi ƙaryar mota ta lalace an ce in je ɗauko adai da sau dole dai sai an haɗa mu kai Allah Allah ka sani ba na son alaka da yarinyar nan Allah ka fita ni Allah Allah kare ni ga shari'a Asiya Allah kare ni ga shari'a bakin mutane Ya haka? Kaga na ga alhaji eh, dakta da shi, eh. na ga direba da shi, kuma na ga, ah, to tunda na ga mutum biyu, ni ma me yasa ba zan je in sa tawa ba. Ni ma dakta na gani da shi, na ga kuma direba da shi. Ni ma sai na shiga ciki dama kayana na ciki na ɗauko na ɗora. shi kenan kaga don mun sama kan takunkumi mm. gidan nan na san akwai matsala tun da naga alhaji haka to in ma da matsala ba ta wuce matsalan wannan halin da ake ciki na takunkumin wannan shi yasa na sama kai na takunkumin ne ma da naga biyu kaga duk wanda ka ga garin sa ana da dindi samu abin igiya ko na ne ka a zauna lafiya kuma mm. da Allah daga yau kowa ya zauna ɓangarensa. Kada ma a zo fira ta yi daɗi ka zo ka sa ni dariya a tsibira min bala'i. To nufin ka yanzu kana nufin ka sa min ka fiyo kenan. Kowa ya zauna bangaren shi na sa ma Kai ba soja ba ɗan sanda ba. To a je ɓangaren wannan masifar da ke tasowa ni na wuce maganar soja ko ɗan sanda tunda a kaina masifar take nema ta taso a tsakaninmu. Mu sa ba junan mu kafiyo kai zaman ka can zama na nan. An gama ne ma na sa ma kafiyo daga nan. Eh. Daga nan zuwa can haka ni ma bangare ne mu zauna a haka ai da ma ni ka san ba cika shiga cikin gida ba eh, iyaka ta daga nan in yi kofa nan in yi kofa ga wajen zagayawa ta ne wannan loran wannan yana kai ka ko ciki in ka ji yunwa magana abinci eh, dama kuku ne ike kawo min nan ba shiga ciki da ke ba ka taba gani na a cikin gidan nan amma ka san wata ran ina kama ko to naji ko ya zauna bangaren shi to shikenan hmm. naji sai kai ta zama to tunda haka ka faɗa ai ta kansa dama kai ne da kake dan wahainiya ka saba raɓar ganye ne ka ce ai kuma Wai mai isa kowa na gani a gidan nan sai inda gani shi da takunkumi a bakinsa. Wai me yake faruwa ne? Wonderful. Kai yanzu duk abubuwan da ake faɗa kan akan wannan annoban da ake yawo da shi aka sa a sa takunkumi sannan a bada tazara social distance a ka na ma'aikaci a gidan dakta amma ka ka bi kako ko <laughs> dan Allah dan annabi direba in za ka cire wannan takunkumin ka sami iska mai ni'ima mai daɗi ka dinka shaka ka shaki a bakka kaga in malam aljana zo gidan nan wallahi kowa aikata abin nan wallahi sai asirin sa ya tono Allah kai ku je ku nemi abu wannan anya ko shi ma ne da aka yi gane ya gane tunaninmu Allah sa da kar hajjar da gane tunaninmu kan wannan ga kuku da da gani kai ne kuku kowa ya kowa shi ne ke wacce ke na yana tabar da yana min ciwo hmm. yanzu ban da abinki asiya ya yake so a miki an tambaye ki an tambaye ki waye miki abin nan in an tambaye ki sai ki ce a bacci a bacci a bacci a bacci akan ye akan ye wai yayi a bacci na haɗu da shi kin ji fa a bacci ne to kin sanya za a yanzu ki koma bacci in kika koma baccin alabashi a cikin baccin a zuwa cire miki mm, ba za ki koma baccin yau Allah na ni ajiya na ga uku na rasa mai taimako na ya kowa ya kowa bai kyale kowa salamu alaikum na gaji wallahi Baba me likitocin suka ce wai? Zaliya, kin san Karima wai ciki gare ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ciki. Yanzu akwai ciki a wannan wurin? Wallahi baba duk kamar kunya. Na ɗauka hudu gagarumin tashin hankali ne. Ashe kawai da ka ji baka da lafiya ya ciki. ya za a yi kice ki ɗauko mutane abin kunya ki zo kina cewa ba abin tashin hankali ba baba kada ka bari ta sha ruwa a gidan nan har sai ta faɗi wannan wanda ya mata wannan cikin <laughs> to sai ta kanku war <laughs> baba ke da eh. an gama wankewa a sa ruwa injin nan fa na ga maka bana sa sake wanke injin nan ku wanke wajen kawai ku kakkaɗe kafet ɗin ku goge kar ka wanke mana injin nan kaga kwarjuk ka wanke ta ringa jakin Kana fesa ruwa injin na gaya maka. Ai mata polishin. Yawa kawai ai polishin din bayan a karkaɗe koma a ciki. Eh. Ai na san dai maganar mota kake. Wannan mai wankin ne mana saboda ya gani ga ya magana da kewa da kuɗi. Eh. Sai zai su feshe injin da ruwa kwanaki da na je Kaduna. Mm. Na tsaya hanya kai to ɗari. Tana jakin. Dan ma Allah ya sa baka bi ta zuba ba. A'a to ai dai zuban zan tafi zan tafi Abuja ai farado nake ɗauka. ruwan ruwanta da rafi ne ka gigip ka ta tsallakewa. waga ta tsaya ma a zaba kai za ka gudu ka barta ko ita za ta gudu ta baka na za ma ta tsaya lokacin da ke dauke dauke na ta tsaya hanya haka kawai haka kawai wani sakare zai take shiga da jika ana ana tunaki kaman bajaman sa ana miliyan ɗaya a albarka sai kun ba da uku ina ta son kwana biyu mu zauna Allah bai yi ba yanzu na ina ciki ina ta bar ruwa ina ta ba fulawa ruwa kwana biyu na albashi na nake ci Allah kai ai na aikatuwa ai abin da na guntso ka san ko da yaushe ana son dan adam ya zama mai nazari eh gaskiya to ni abin da ne nazari zai wuya alhaji ba asiya zai aura ma mai gadi ita asiya asiya ta gidan nan asiya mai ciki ha ah, asiya ba mai ciki la hawla fi sha'atillahi amma kuwa da haka zai tabbata eh. in ku haka ya tabbata sai na fi ko farin ciki a gidan nan in ga ta ga karshen fadi da kafafa na cewa za a yi aure ni na fi ka farin ciki saboda ni na fi ka farin ciki abin da ya sa kuma na faɗin maka haka na fi ka farin ciki saboda me tsohuwar budurwa ta ce kaga na yadda kwallon mangoro kaga na huta da kuda na hankali na kwance Allah ya bani wata fresh eh, haka aka fa to amma ka daina yaro bar murna karenka ya kama zaki ka je yi ta addu'a har sai kaga an yi auren nan tukunna kafin nan kai farin ciki ka ce dai har yanzu ina ruwa kenan a kana ruwa tsundum saboda wannan yanayi na rayuwa yanzu ba mamaki wata kiran muna nan muna ta kama muna murna wata kila alhaji garin leke leken sa ya je ya ko ko ko ko yar aikin gidan wani abokin sa wata garma garma da da shi ya yanke hukunci zai hada su na ga maka yana abubuwa kuma ke na iya faruwa kana gari ina ga kamar lokacin da muke matasa eh. ina legas shekara ta shida ran da na dawo gida eh. aka ce shiga ɗakin can mataka tana ciki ina eh, nawa to kin alaji irin wannan tunanin da shi yanzu ya je ga wata garma garma a gidan aiki a gidan abokinsa ya je yanki shara ya da su yaya a'a ai ana update ma na batu da ana canza ka sani ko shi ya canza ba lalle ne annan wannan abu to ai da shi da ita duk ba updating bane ka san ma abin da yasa ne wannan harsasha ba ji ne a wajen hajiya ba kuma laɓewa ne a hundo na ji alhaji ya farta kawai harsashe ne nake ganin kamar haka zai iya tabbata kuma duk gidan nan ka san dai ba wata 'ya mace wanda ba ta da aure sai hasiya to ai kuwa hasashen ka zai zama gaibu eh hasashen ka zai zama gaibu kai dai kawai kai ta addu'a Allah ya sa haka ya tabbata kai amin eh, kuma zan taya ka da muna ne amin wallahi eh. za mu yi wa juna murna eh, kaga kai kai kanka in aka in Allah ya tabbatar kaga tun kaho da wani kafafa duk ta riga ta kare ta kare ka gane ni kuma na samu kwanciyar hankali na wonderful wonderful kai in a ce wannan abin ya tabbata albashi na wata biyu duk wata shi na raba gida uku na maka shi daya Allah Allah wallahi kai alƙawari ko bane ne bai kake mutane mahaukata ku ta buga gida ba naku ba wai waye bari dai mu gudun ga wannan wani irin mahaukaci ne da irin wannan buga Allah ya taimake ka Allah ya baddaka Allah ya baddaka wonderful ai ban san kai bane kuma ba kai bayani ba kuma ba haka ba amma dai ka san mana ciki ina san baka nan to kuma kenan dan an buga kofa sai ka da sagi a a ran kai dade ko ba kuka sa dokan nan buga kofa kuna cikin gida ana tashi iyalin ku daga bacci ba kwa su yanzu wani awaki ma zuwa suke zuwa kwasa awaki eh alhaji ka manta gidan nan akwai wadata abinci ne in suka zo suka dan dunguri kofa ne ana ba su abinci to yau na gaba a gama girkin bane shi yasa na dauka ko su ne suke takarta da kafin shi yasa ban bude ba amma kai hakuri ranka ka kai hakuri amma abun mamaki saboda Allah saboda annabi kana ciki baka ji motsin mota da ta ta ta wa a ka san cewa an mun arabu alhaji mota a nan unguwa taku tana kirguwa am na'am Eh, daga yau to kar ka sake min wani abu kai in sake rufe kar ka sake rufe min kawai kan lafiya ne to Ina rafa daɗi eh shine ka'ida aikin eh, eh. a rufe kofar gida ko ko kana so in bar kofar gida alhaji yan wabce su shigo yan mm, fikit su fita ai ba kyau kana cewa ka rufe kofa to ka saba ma ka'ida aiki na alhaji an rufe kofa ma aka kare bare an bata a bude ai ba a yi kuma wallahi haka a'a ka san shi arziki eh. na Allah ne eh. amma hankali kuma sai ka ga wani ya fi wani wallahi tallahi a gaskiya ne ban gani abin da nake nufi eh, abin da nake nufi ya Allah in ya ba bawa arziki wani lokaci sai ka ga wanda aka baɗi yana da hankali wallahi bi ya ɗirka mara hankali ma irin ka ina ma mu da muka ɗan san lissafin rayuwa mu aka ba wannan kuɗin Allah dai mun gode maka Allah dai mun gode maka wannan wannan in ba sa ba a lissafi ma ɓad da shi za a ringa yi ka gafa ka gafa man da rashin hankali ma na alhaji me na fita baka fitar da mota ba ko wace irin sata amsa ce wannan ka fita ba mota wai riga ana yan dauke dauken nan ban ka zo ka hada da kai mu ai ka cuce mu wale ka cuce mu Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. ita gidan ba kowa amma nake ta zuba idon in ga dawowar ka saboda mai aljana ya zo kuma sannan ya bar sako a baka wonderful mai aljana ne zai har zo gidana ya ni doka cewar na zo a gaya masa sai ka ci gidansa kamar ya baby ni sai na ga wallahi kamar baka son abin nan a ban gane kamar ya bana so kuma dan bana so shi kenan sai wani ya zo ya ce zai tsara min mm, doka yadda zan bi gidan ni gaskiya ina so kawai gaskiya a san matsaya da za a ce ni ba ni da ciki sai yar aiki yar aiki na kuma yar aikin gida na a ce ta tana ciki ni ban da ciki gaskiya ba zai yiwu ba a hone a think abin da ya dace a yi in dauke ki a kai ki gurin mai aljana ko mai waye ma idan ga gaya miki abubuwan da ya dace a cikin na kamar a kiki. ba fa haka bane ba haka ne haka ne haka ne ma ba ka fahimta ba ni akan wani ne ba fahimta ba dole ma ai tafiya fa kake yi yeah Hajiya na ga kamar ba mutum ɗaya a cikin gidan nan. Malam mai aljana ai guri ya cika cin. Tattale ba kawai ba yana ciki yana waya kuma kaga dole sai an jira shi. To ni zan jira shi ko kuma kenan ni zai jira. Ni ma ina da abin yi. Ai ina ganin bari na kira shi. Ya kamata a ce ya takaita wayan nan. Shi ya fi sauki. shine kuku ya kowa ya gundiri kowa bai kyale kowa da kalarsa ta wawa ni ba ta nemi wannan abin fa ya fara damuna wannan wannan fa bokan fara yana ma mutane hankali kamar ya abin da yasa na faɗa ka wai yana kallo na fa cewa ina ciki ni ma hmm. to ba dai na hankali mane yau da safe da ni ya fara karyawa ni ya fara cewa ina ciki da ya gaya maka ba laifi ba ne sannan kuma yanzu yana nan falo karhe kaji ya ce wani ne a ciki kuma da shi kaga muna cikin daka mai wuya to tunda muna ciki Allah fitar da mu amin amin ga kuku ka gane wani a'a ka fahimce ni to ni ba hakan ba hakan da shi ba in cewa aka yi in zo yanzu sai yanzu dan azubin gonkuliya kowa ya gane dan ba an sai zan yi zan yi sai zo mana sa who are you by the way ga zan ga nan ba eh, eh hajiya abin nan idan ba zai yi ba na koma in ya so a sa wata ranar na dawo ni ma na da abin yi ba za a yi haka ba

Ya za a muna can zaune muna ta jiran ka kuma kai nan ka zo ka zauna gashi ka gama wayan da kake sai ka zo ka aima ci gaba da tattaunawa ko? in yanzu mun kira na girls nake sa su kira na. A'a da sai ka je ka idan suka kira ka sai ka daga idan ba a kira ka ba sai ka zauna mu ci gaba da tattaunawa ka san magana nan ba tana da muhimmanci ba baby dan Allah ka daina yin haka. Ka shirye mu. Ni ban yi, na so dama kamar nake so in yi wannan Ka zo mu. Kashin wani ke ji. Baby! Um, a ajana tun daga dokta ya zo ya zauna ya kamata a yi abin da ya tara ma'ana Ato, salamu alaikum. Ato, Allah, Allah zai fi da mu. Kamanya, kawai malam ka fito kai bayani in kana ciki kawai ka fito kai bayani ka daina wahal da mu. Kai ka kai bayani. Kai kai bayani. Kai ka kai Kai kai kai Kai. Kai. kai kai kai kai iska. da kun san kun sun kanku kun ka bari aka aka aka aka aka aka aka aka kira mai duba ku kwata masa lokaci ko za ku zo ku da za ku zo ku da ku da ku da mutane eh a alhamdulillah a kamar yadda ka faɗa dole ne za mu bi abin daki-daki kowane mai haƙi mu ba shi haƙinsa wanda kuma ba shi da haƙƙi za mu fitar da shi ya kubuta kuma yadda aikin namu zai kasance duk wanda na kalla to zai sa idansa a nawa ta haka ne zan gano yadda abubuwan za su kasance kuma dole ne alhaji za mu fara ta kanka ina buƙatar a za mu fara kai ubangiji ya tsine wa dan injiniya dan kundalu albarka har abada duniya ni ban taba ganin jarababban mutum irin injiniya kundalu ba alo kai kai ya ne bako ne bako daga ina daga fan shekara garin wuta da injin fitila fan shekara eh in dai za ka bar sirikin nan naka a nan gidan to ka san da biyu ya zo wannan tagoman kai na ɗaya kai na biyu kai na kuto in kai na hudun Allah da ya auna ka wanda ya kore ka. Gentle and ladies man, our business is a busy. The randomly adventurous composer, nobody can challenge this. It's I need time, nobody can challenge this. Let us start from where we stopped last time, okay? Simplicity. tafiyar wani tashin wani rushewar wani ɗakawar wani ci 1977 alhaji ina ɗaya daga cikin ɗaliban da aka kai ingila aka rasa wanda zai magana da ba saurin ingila baki da baki wanda ake ta ne mutu da wuta sai ni alhaji muka zauna muka yi magana baki da baki da ita the reason why we are here hello hello mtn Nazarin yau yakan haifar da tunanin gobe mai kyau. Karkare na kaɗan wata babban tana gab da zuwa. Ah, kai kai kai da diya mu da kuɗi. Ah. Dole kai ne babba. Ah kai ne babba. Ƙauye zai koma, ya je in nemi mafita. Ajiye shekaru za mu yi. gaba ɗaya gidan nan koma makaranta. Raina kama takenta yakan zama abin ban al'ajabi da ban mamaki duka cikin wannan shiri mai taken kwana da wuni. Nan daga ina? Na raka wani aljani kai niƙa ne bangon duniya. To. Kwana da wuni. Kashe shi za a yi? lala za a mai da shi. A'a ban da. Kwana da wuni. Tashi na ke ba da kuɗi. Ya ke burin burin. Makaho fa bai san ana ganin sa ba fa sai an taba shi. Kwana da wuni zubar cikin mugun makirci ya wadata cikin taskar Allah baya fahimtar yaran wani ya fi shi iyawa kwana da wuni. Sabon shiri daga kamfanin AUK Entertainment. Ina kuma za ka da jaka? wani mutum ne muka yi haɗu da shi a mafarki na jiya ga wasu kuɗi zai bani ma'udai zakka ce fitar. Ka taɓa ganin mutum ya yi mafarki a zahiri ya tashi ya karba abin ke fa kika ce kin yi mafarki in auri laure yo in dai haka ne kwa kauyen nan muna asara da yawa kowa ya mafarki ya tashi ya tafi a tallauce to shi ya jawo mai da ni buri boko kenan to wallahi tallahi ba zai yi kwana da wuni labari shiryawa shir awwal uba kwakwatawa kwana da wuni ba ta umarni ahmad e dorai ko da tsiya tsiya ni na sai yadda zan yi je in samu abin da nake so kwana da wuni